Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da Nura Ado Suleiman. Jihar Bauchi ta yi ƙaurin suna a baya a matsayin wadda ke sahun gaba wajen yawan yaran da suka yi watsi da makarantunsu tare da rungumar harkar tonon ma'adanai domin samun dogaro da kai. Dalili kenan da fiye da rabin ɗaliban wasu makarantun firamare a jihar suka bar zuwa makaranta inda suka karkatar da hankalinsu kan harkar haƙar ma'adanai. wannan matsala dai ta sanya a yanzu yara masu karancin shekaru da suka kama tsakanin sha biyar zuwa talatin rungumar tonon ma'adanan gadan-gadan al'amarin da ke hana su zuwa makaranta na tsawon lokaci malam muntari ibrahim uba ne da ɗansa ya bar zuwa makaranta a kan sana'ar neman ma'adanan na ƙarƙashin ƙasa kuma a cewarsa ya yi iya bakin ƙoƙarinsa don ganin yaron ya ci gaba da zuwa makaranta amma hakan ya fuskara tun daga tashin shi har zuwa wannan lokaci so na sa duk wani ɗawainiya na makaranta na kula na ba da tarbiyya babu abun da ban mushi ba an wayi gari ya zo an biya kuɗin makaranta in an tura shi makaranta bare je ya kula da abun da aka tura shi ba sai ya koma harkan mining ya kula karatun da aka tura shi wanda hakan ne zai inganta rayuwar shi zuwa nan gaba so amma ya wasar da abun ya kama harkan mining to yanzu ina kenan haka zaka ci gaba da zira mashi ido baya karatu har ya girma so ni dai na yi iya nawa kokarin har a wajen Allah ne na fita hakkin da Allah ya ɗaura mini na bashi tarbiya na yi iya nawa kokarin kuma ba dan ci gaba da gajiya ba ina mashi addu'o'i sannan ina kira ga hukuma ta yi kokari ta sa ido a makarantu ganin yara abun da aka tura su sun yi abu sun lura da akan sun tsaya akan abin da aka tura su tarbiya ba lallai na iyaye ne kawai ba tarbiya har da gwamnati ko makarantun ma wajen tarbiya ne ba wajen karatu bane kawai wajen tarbiya ne ma to don haka muna kira ga malamai su taya mu ba da tarbiya kula da tarbiyan yaran To dama dai masana na bayyana talauci a matsayin babban abin da ke hana yara zuwa makaranta, abin da ya sa suke fantsama daji domin neman albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Wannan matashi ya tabbatar da cewa wani lokaci ba sa karyawa a gida kafin tafiya makarantar, inda ya ce bai da zaɓi illa rungumar wannan aiki na haƙar ma'adanai. Wani lokaci kuma makarantar ma yana da nisa wani lokaci babu kuɗin abin hawa wani lokaci dawowa ma yakan dawo mana tashin hankali to abin da ya sa kenan muka gani gaskiya har ga Allah idan muka ce wai da mu sa wani harkan karatun ne a gaba wani lokaci yunwa ma dai iya kashe ka to shi yasa mukan bar makarantar mu zo kuma mu zo muna tonan wannan abubuwan da ka zo ka same mu aka yanzu gashi nan amma baka ga haka zai maka illa yanzu ya kamata ce kana karatu ne saboda ka girma ka zama wani abu ka samu abin yi eh to gaskiya har ga Allah ina son hakan ba ba na so ba to amma yanayin tsadar rayuwa ne gashi nan ne ga yanda ya kasance kamar yadda na gaya ma ne magana harkan karatu iyayenmu ba wani karfi suke da shi ba Eh, ba wani harkan yadda da su su taimaka mana wani lokacin ma mun zo mun wani wannan abin muke zuwa mu zo mu dan taimaka musu wani abin da da su sa su ma a cikin su to kan menene burin ka yanzu me kake me ya ne kake ga makomar ka ta zama Allah ne san yadda kowa ribansa tana gaba ko kuma tana wani waje mu da yanzu mun mika kukan mu dai ma Allah duk yanda Allah ya da mu shine amma muna roƙon dai gwamnati ta duba lamarin ta taimaka mana amma yanzu da gwamnatin za ta shigo ta baka duk tallafin da ya kamata a biya ma kudin makaranta a baka wani kudi na cin abinci za ka koma makaranta ka ci gaba da karatu to ai yanzu haka ma dan jarida abin da ya hana mu wannan sauran abubuwan kenan rashin wannan tallafi da taimakon saboda inda a ce sun taimaka mana hakan ma duk bara mu zo ma ga sunan nan kana kallon sauran yan uwanni na ga sunan nan wasu ma karfin su ma bai kai ba to amma dalilin rashin taimakon sun ma sun gwammata da su je su taba kayan wani gwamma su zo ai wannan harkan da su RFI To ganin cewa rashin zuwan yara makaranta matsala ce mai girman gaske da ba a iya ganin tasirinta a nan kusa. Malam Ibrahim Ishak mai sharhi akan fannin ilimi ya ja hankalin iyayen yara gwamnati da kuma al'umma akan buƙatar kowa fai taka rawarsa domin a gudu tare a kuma tsira tare. Wato idan ya zamanto an raunana ilimin yara ƙanana daga primary secondary ya zamanto sun mai da hankalinsu akan wani abu wanda ba ilimi ba to tabbas wannan alamu ne da ke gwada cewa ba za a samu da gobe mai kyau ba. To ina mafita kenan yanzu. Mafita shine duka bangarori uku su matasa su ma kansu alam na shari'a su tabbatar abin da za su yi a rayuwa ko ma menene shi su tabbatar tukunna sun samu ilimi ingantacce iyaye kuma in suna son su tafi su bar baya mai kyau su ma su tabbatar da cewa ko ana ha maza ana ha mata su tabbatar cewa sun ba mu iya wato yayayensu ilimi ingantacce ita kuma gwamnati a bangaren ta tabbatar cewa al'ummar da take mulki gobe Allah zai tambaye ta akai saboda haka ta tabbatar cewa ta samar da duk wani abu wato ta yi dukkan wajibinta na tabbatar da cewa ta samar da kayan koyo da koyarwa da kuma tsanantawa wajen ganin cewa lallai al'ummata suna zuwa makaranta. A nasa gefen masani a fannin harkokin na ilimi da lamuran da suka shafi tattalin arziki wanda kuma ke karantarwa a jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke garin Bauchi. Farfesa Talha Bala Suleiman ya lura cewa babban dalilin da ke sa yara yin watsi da makarantunsu zuwa wasu harkokin na daban bai wuce wannan ba mutane da dama sun yi karatu wani sun yi digiri da ɗaya wasu na biyu wasu ma sun kai na uku kuma sa neman da su makale su dan samu rayuwarsu mai dan inganci abu ya gagara to dalilin wannan yasa yana kashe gwiwan waɗanda ba su ga makarantar ba wanda suke cikin makarantar suna gan cewa kamar fa tun da wani ma ya gama shekara kaza yana zaune baya komi to ni din ma na gama ƙarshen sa biyu layi ne to wannan yana yakan kashe yakan kawo kisan kwarin gwiwa ga su wanda suke cikin makarantu wanda bai shiga ba kuma zai ga cewa gara maka da ya shiga kuma alƙaluman da ake cewa sama da kashi goma cikin ɗari na al'ummar jihar bauchi ba su zuwa makaranta ni ba na son yadda da wannan batu saboda duk wanda ya baka wannan ƙididdigar ba lallai ya je ya gano ya zahirin abu yake bane har yanzu jihar bauchi tana daga cikin jiha wanda yake suna bai muhimmanci wajen karatu yawa to a fannin tattalin arzikin jihar da tattalin arzikin al'umma akwai nakasu ga tattalin arzikin nan gaba idan wannan al'amari ya ci gaba da tafiya yara ba sa zuwa makaranta suna wasu harkokinsu daban akwai na kasu mana saboda shi ai yanzu kusan komi na harkan kasuwan ma ya riga ya zama sai da ilimi na zamani ake yin sa ai yanzu akwai kafafen eh, kasuwanci da dama wanda yake ba sai ka shi ka kai rumfa ko shago ka kasa ba a'a shi wanda ya karatu shi ne san ya ake ta yanar gizo a shiga a tallata wannan a sayan da ake karban kuɗin sa a miƙa ma wancan a yi ta musanya yanzu za ka ga da yadda mutane suke ɗiban kuɗi misali kamar daga nan bauchi a ce za ta fi kano ko lagos tsarin kaya ya zuba haka ake ba iyakaci kawai ta waya ake sarrafawa sai ce wane ya eh, turo min takalma iri kaza guda kaza To a halin da ake ciki dai tuni gwamnatin Bauchi ta musanta alkalman da ke nuna cewa jihar ce ke kan gaba wajen yawan yaran da ba sa zuwa makaranta. Alhaji Adamu Muhammad shine shugaban hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar. yanzu an ce muna da miliyan ɗaya da ɗari bakwai 'ya'yan marasa galihu ba sa zuwa makaranta sai gwamnati ta yi shuru a ce ba za a ƙara makarantu don su yi karatu ba in an kyakwa za a zo baki gwamnati ne kuma sai ya zo ya ce yana neman me ke nufi da compensation diya sai a ce a bashi amma ka tsaya ka ɗauki placard kana zagin wanda ya fi ka a shekare ba ɗa'a ba ne ba adalci ba ne yaran da muke kokari mu taimaka musu su samu makaranta su samu ilimi da na addini da na boko su suka ɗauka ana ba su minti wasu tsanye suna surutu to me aka karu da shi babu amma ni ban yi da niyan in tozata duk wani wanda ka sani amma wanda ya tozarta kansa shi da allah domin babu allah ya gwada mana yan aljanna a faɗe su tun suna da rai to duk yanzu wani wanda zai zo ya wani kasabu ya yi karya da babban malami mai mutunci ya don ya tozarta shi allah zai saka masa to da haka shirin ilimi hasken rayuwa na wannan lokaci yake karkarewa a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na wakilinmu da ke garin bauchi ibrahim malam goji da ya taimaka wajen haɗuwar shirin nura suleiman da na shirya na kuma jagoranci gabatarwa daga nan sashen hausa da radio france international rfi ke masu sauraro fatan alkhairi.